أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزان ومن سيء الأطعام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترة أوتن ترى وتن رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da ranar sha biyu a watan biyar watan mai shekara ta dubu biyu da ashirin allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da yardarsa ya tara mu a gidan mai girma a jiyan kazaure a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata mai albarka na ramadana a bayan sallar la'asar muna cikin suratu takawiri sura ta tamanin da ɗaya kuma mun yi darussa guda biyu a cikinta a jiya mun fara darasin da ƙarin siffofi na alkiyama wa alamatiha da alamomin alkiyama sun fara shi da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa iza suhufu nushirat idan aka yaɗa littattafan ayyukan mutane to dama ka sani sakamako kenan za a yi alkiyama ta tsaya don ba za a yi sakamako ba tunan tashin alkiyama ka yi wani abu ka ce kana neman lada kana nufin alkiyama amma wani abu ka ce ka bar wa Allah kana nufin alkiyama Allah ya wato ɗaukan maka fansa akan abin da aka yi maka to da ka ce idan aka ce za a raba littafan aiki to dai kaga an kai wannan matsayin kiyama ce har ila qaulihi har zuwa da ya fadin sa madaukakin sarki da yace alimat nafsu ma ahbarat to idan aka yi wa'annan abubuwa aka yi kaza aka yi kaza to jawabin shine rai za ta san abin da ta gabatar wallazi huwa jawabu iza fi jami'il ayat wanda wannan aliman nafsu din shine jawabin iza din da suka biyo wato dukkanin ayoyin wa min huna ya ƙulu su'idi to daga nan ne abdurrahman su'idi yake cewa lamma qarrara ta'ala aqidat al-ba'as lokacin da Allah ta'ala ya tabbatar da aqida ta tashin alkiyama wal jaza'i da sakamako bayan an tashi alkiyama bi wasafi kamil lil ahdasi bi wasafin kamil da wata kammalalliyar siffatawa ma'ana diya da ya kamata a siffanta maka alkiyama cikakkiyar siffantawa an yi maka abubuwan da za su faru a hadasiha wa kana alwasafu min dariqil wahyi to amma duk siffanta wannan da aka yi maka ta alkiyama ai kawai ta hanyar wahayi ne qur'ani ne yake gaya maka saboda haka qaral mawdu'u to wannan mawdu'i na alkiyama kamar da ke dama shine mawdu'in sura makiyya tabbatar maka annabta da alqur'ani da alkiyama to sai wannan mawdu'in yake da buƙatuwa ala sihatil wahayi a bisa tabbatar maka ingancin wahayi wal imanu bihi da kuma imani da wahayi din fa iza sahal wahayu idan wahayi ya kyautata ya inganta wa amana bihil abdu bawa yayi imani da wahayi to amana bi sihatil ba'asi daga nan sai yayi imani da tabbacin tashin alkiyama wal jaza'i da sakamakon da zai biyo bayan tashin alkiyama to wa min huna daga nan ne ƙasa mata'ala Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa bil a'azami azam da mafiya girman wato rantsuwa faƙala sai yake faɗa da kan aya ta sha biyar zuwa ta 18 a'udhu billahi الجوار المكنس والليل إذا إذا نعم ya ce fala nan wannan lamun din suna cewa za'ida ce Allah madaukakin sarki ce ina rantsuwa da al-hunnas shine wato wasu taurari ne wanda suna fitowa kuma a neme su a rasa misali in dare yayi zaka gansu amma in rana ta fito ko da suna nan dai a saman kai baka iya nuna su kamar da zaka ce ga tauraruwa can auri kaza ga tauraruwa can auri kaza har ma ya zama yana daga cikin ayyukan taurari bayan wato ado a sama kuma suna shiryar da matafiya komin dare matafi a tsakar daji in dai ya san ilimin taurari zai iya gane gabas da yamma kudu da arewa to amma idan aka wayi gari rana ta fito sai a neme su a rasa to irin wannan taurarin ne masu nokewa misali gari ya waye kuma an rasa su shine kunnas to Allah ce ba sai ya yana rantsuwa da su aljawar mana jawari waɗanda suke matafiya ne Ma'ana suna da burji burji burji kullum fi falakin yasbahu suna da falakin da suke bi suke tafiya to aljawaril kunnas su tafiya kuma a wayi gari in gari ya waye a neme su a rasa sun doge ko sun tsaya a wani wuri shaukani yake cewa wahiyal kawakibu sune taurari wa summiyat al min kanasa daga kanasa iza ta akara idan abu ya ja baya ko aka neme shi aka rasa li'annaha takannisu bin nahari ko ta hanisu bin hari wala tura wato in gari ya waye sai a neme ta a rasa ita tauraruwa wai kulu shinkidi shinkidi yake fada yake cewa yujmi'ul mufassiruna anna lillahi ta'ala an yanqas an yuqsima bima sha'a malaman tafsiri sun yi ijma'i cewa Allah ta'ala yana da dama yana da haƙƙi a karan kansa yayi rantsuwa bima sha'a da abin da Allah subhanahu wa ta'ala hikimar da ta barci ya rantse da shi shi Allah yana da wannan amma duk abin da Allah ya rantse da shi jan hankalin ɗan adam yake zuwa ga girman abu yaji mun faɗa a baya ya rantse da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la'amruka innahum lafi sakharatihim ya'mahun Allah ce ina rantsuwa da rayuwarka kaga rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce komai na musulmi shine gatan ka shi zo maka da hasken da ya fitar daga duniya daga cikin bata zuwa ga wato shiriya shine za a bi a samu aljanna to wanda duk za a bi ku a samu aljanna in baka bi shi ba ka bata kamar yadda Allah ya ce wa in tudihu tahtadu in kun masa biyayya kun shirya yana mafahumul mukhalafa in kun saba masa kun bata to wanda sai ka bi shi ka sami shirya a sai ka bi shi ka bi Allah man yi rasula faqad ata Allah duk wanda yawa manzan biyayya to hakika yi wa Allah biyayya to kaga wannan kwa lalle tana da matukar muhimmanci to shi yasa Allah saboda girman ta sai rantsi da rayuwar annabi ce la amruka ina rantsuwa da rayuwarka so duk abinda Allah ya rantse da shi jan hankalin dan adam ake zuwa ga girman wannan abin ya kula da shi kar yi wasa da shi so shine yace Allah yana da dama ya rantse da duk abin da ya rantse don irin wannan hikima amma mu mutane ba a yadda mu rantse da wani ba in ba Allah ba shi Allah zai iya rantsiya da komai dan ya ja hankalinka zuwa ga girman wannan abin kakai wasa da shi amma kai in zaka rantse sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi yace ce man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse to fa ya rantse da Allah ko kuma ya kame bakinsa kare ya rantse ya shiru rantsuwa da wani Allah ma a wajen malaman tauhidi shirka ce karama saboda haka shinkidi yake bayanin cewa malamai sun yi ijima'i a bisa cewa Allah yana da dama ya rantse da duk abin da ya so cikin halittunsa li'annaha dalatun ala qudratihi dan nuni ne bisa ikonsa wa laysa lil makhluqi amma su halittu ba su da wannan dama an ya halifa wata wani abin halitta ya rantsuwa illa billahi ta'ala sai ga Allah ta'ala wa hazihi aya wannan aya din nan ka qaulihi kaman fadin sa madaukakin sarki ne da yake cewa min sharril waswasil khannas lokacin da ake neman tsari a ta din nan qul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari a wajen Allah shine ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ba ma mutane ba kowa da komai nasa ne abinda ka sani da abinda baka sani ba abinda ka gani da abinda baka gani ba mulkan wa khalqan wa ikhtira'an wa abidan mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne saboda haka ilahin nas shine wato abun bautar mutane subhanahu wata'ala to duk wannan neman tsarin daga ne kake nema min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi shine shedan wanda zai zayyana maka cikin zuciyarka yake kawata maka wasu abubuwa yanzu nan kana nan sai yake kawata maka ko anya ba zan tashi ba in tafi kaza kaza abinda ba masu kyau bane ya raba ka da mai kyau domin sharrul wasu al-khannas kenan kuma mai dogewa ne da ka ambaci Allah ko kayi a'uziya ko kayi zikiri kuma sai ya doge shine khannas kamar da aka ce wancan taurari khannas ne ma'ana su fito da daddare amma idan gari ya waye in rana ta fito a neme su a rasa suraka fa wasu yuwaswisu indal ghafla shi shaidan yana wa dan adam wasi ne lokacin da ya gafala an zikir rabbihi baya ambatan ubangijinsa kama dalla ala zalika kaman yanda abin da yake nuna mana wannan qauluhu ta'ala fadin sa madaukakin sarki da yace wa man ya'ashu an zikirar rahman duk wanda ya bijirewa ambatan Allah ya gafala baya ambatan Allah nuqayyib lahu shaytan to za mu dabaibaya masa shetsani fa huwa lahu qarinun sai zai masa aboki to in shaitan zai maka aboki zai raba ka da karatun alkur'ani zai raba ka da ambatan Allah duk abin da ake so na arziki sai ya raba ka da shi to kaga ya zama mai kawo wasu wasi kenan kannas in ka ambata Allah zai doge zai gudu in ku bar ambatan Allah zai zo ya zama tare da kai wannan aya na cikin suratul zukhruf ayat 36 Allah ya ce aljawaril kunnas sune wato aljawari wato wanda suke gudana ma'ana suke tafiya sannan idan gari ya waye a neme su a rasa yalla ce wallail iza as'at kuma Allah subhanahu wata'ala ya rantse da allailu dare iza as'at a nan sun yi fassara biyu wasu suka ce idan ya juya baya ya tafi kenan gari zai waye hatan asubahi zai zo ko kuma iza as'at idan ya fuskanto rana ta tafi ta faɗi kenan duhun dare zai shigo ɗayan biyu shine ne za as'as ai iza adabara in ya juya baya wakila aqbala a wata maganar aka ce aqbala wakilaihima ayatun azima amma dai kowanne daga ciki ayoyi ne manya da fuskantowar dare din kaga Allah ya ce waje allan laila libasa muka sanya dare ya zama tufafi rahatan li abdanikum dan samun hutun jikin in kuma wayewar garin ake nufi to waje allan nahara ma'asha muka sanya wayewar gari yini ya zame muku shine lokacin samun abin rayuwa saboda kowanne aya ce babba kowanne dan adam yana wato bukatarsa ta Allah ce da kuma asubahi Allah ya rantse da ita iza tanaffas qala da haku yake cewa wato dalu'a shamsu idan rana ta hudu ma'ana wayewar gari ai shine lokacin da za a samu hasken asubahi alfijir ya keto a ƙarshe rana ta hudu saboda ka sahaku ya ce za ta nafas dinnan shine idan rana ta hudu ma'ana dai gari ya waye komai ya fito fili zujaji ko ya ce ma'anahu izamtaddat hatta tasiru naharan idan asbahi ta meke ma'ana daga asbahi ake fara ake farawa a ƙarshe tasiru naharan sai a wayi gari sai ta kai ga wato yini kuma an wayi gari bayyanan yinin gashi nan kuma bayyananne ya fito fili wai qulu jamaluddin abdurrahman jamaluddin abdurrahman yake faɗa fi zadil miyassar a cikin littafinsa tafsirinsa zadil miyassar fi ilmi tafsir yace wa jawabul qasami tun daga inda Allah ya ce fala uqsu bil kunnas inna to jawabul qasami jawabin wato wannan rantsuwar da Allah subhanahu wata'ala yayi da yace fala uqsu bil kunnas al jawaril kunnas wal layli idha as'as wa subhi idha tanaffas to jawabin wannan rantsuwar dan ba a rantsuwa babu dalili yace shine ayata wato 19 zuwa ta 21 karam kallon إنه لقول رسول كريم قوة عند ذي العرش مكين مطاع Allah maɗaukakin sarki ce to innahu shi wannan alƙur'anin da ƙuraishawa da duk masu ƙaryata alƙur'ani suke ƙaryatawa la rasulun rasulul karim magana ce ta wani jakada mai girma ya'ani alquran na bihi jibril abinda ake so a nuna maka shi wannan alqur'ani wanda ya sauko da shi shine wato jibril mala'ika jibril kama ƙala ibnu abbas kamar yadda ibnu abbas ya faɗa wa sha'abi da sha'abi wa maimun bin mihran da maimun bin mihran wal hasan da al-hasan wa qatada da ƙatada wa rabi'a bin anas da rabi'a bin anas wa gairihim da wasunsu to haka zi quwwatun to shi wannan rasulun ɗin, jakadan wannan da ya kawo Alkur'ani mala'ika jibrilu zi quwwat ma'abocin karfi ne fima kullifa wa umira bihi karfin na abin da aka kallafa masa aka ɗora masa ai dan adam ma ana ce masa mukallafi in shekarunsa sai kai shari'a ta hau kansa sai a ce masa mukallafi ne to haka mala'ika jibrilu ma'abocin karfi ne fi ma kullifa wajen abin da Allah ya dora masa ya umarce shi da shi wa min quwwatihi yana daga cikin karfin mala'ika jibrilu dan ka gane annahu qallaba qura qawlu ya juyar da alƙaryar mutanen annabulu wahiya arba'u mada'in birane ne guda hudu kama ƙala ta'ala wannan kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari yake cewa faja'alna aliyaha safilaha sai mala'ika jibrilu ya je aka wa garin tsawa kuma aka sanya aliyaha saman garin ya koma safilaha upside down aka musu juyin waina in ji bahaushe shine faja'alna aliyuha safilha bayan haka Allah ya ce wa amfarna alaihim muka musu ruwa amma ba wato na ruwan shuka ba a sai Allah maɗaukakin sarki ce ijarata na wato duwatsu ne kuma min sijil duwatsun daga wuta yanzu a ruwan dutse ma amma ruwan dutse ba ma zafi ya kaga fashewar kai ko kawuna to bare kuma a ce dutsen kuma daga wuta ga ƙarfin dutse kuma ga zafin wuta to haka mutanen annabi lutsu haka aka musu almuhimmi malam abin da yake su ya kama nan da Allah ya ce zi quwwatin mala'ikan da ya kawo alqur'ani mai ƙarfi ne to saboda yana daga cikin ƙarfin sama daga birnin Sadum yayi mutanen annabi lutsu kawai ya daga su sama aka ci shigo kasar da aka daga su ya zama ruwa aka baro a kasa an daga kasa ruwa za a gano wadaka da aka nuna wa Allah su in ji bahaushe sai kuma aka juyo su cikin ruwan sai kuma aka biyo su da ruwan duwatsu suraka ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan yadda aka hallakar da mutanen annabi lot la ayat akwai ababan daukan izina lil mutawassimina ay lil mu'tadirina ga wanda suke daukan izina din haka anan da almuhimmu muna so mu fahimci mala'ika jibril mai karfi ne mai amana ne mai kiyayewa ne ƙarfi ba ya da Allah ya aiko shi da wani saƙo. dama shine mala'ikan wahayi zuwa ga wani annabin wani aljani ya tare shi ko wasu aljani su tare shi balle su jirkita saƙon da aka turo shi da shi shine Allah yake sa shi Qur'ani innahu laqawlu rasulun karim zi quwwatin mai ƙarfi ne wanda ba da zaka yi masa wannan saƙon inda aka bashi shi haka zai kai shi ba da zai taba saƙon. inda zal arshi to kuma bayan wannan ma sai Allah subhanahu wataala ya ce a zil'arshi can a wajen zil'arshi wato ma'abocin al'arshi shine Allah maɗaukacin sarki shi mai matsayi ne makinin shi mala'ikan wannan wanda ya kawo wahayi to a wajen Allah ma makinin mai matsayi ne ai inda khaliqil arshi wa malikihi a wajen mahalicin al'arshi kuma mai mallakar al'arshi din wannan dai faɗin kaman ka faɗin Allah maɗaukacin sarki ne da ya ce allamahu shadidul quwa wanda yake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'anin da ku quraisha kuke cewa bokanci ne kuke cewa sha'irun majnun mawaki ne kuke cewa hauka ne kuke cewa asatirul awwalin tatsuniyoyin mutanen farko ne to wan allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da annabi wannan alqur'ani shine mai tsananin karfin nan zumirra ba abocin karfi fastawa suratul najmi aya ta biyar da ta shida duk wannan tana karawa wannan da Allah ya ce zuquwatin inda zil arshi makin a can suratun najm ce allamahu shari'ar kowa daga nan sai ce mutsa'in san amin duk daga siffar da ta shi mala'ika wato jibrilu mutsa'in wanda ake wa biyayya ne shi kansa a sama ɗin biyayya ake masa samma amin sannan kuma amintacce ne wa huwa masmu'ul qawl shi yana daga cikin wanda ake jin maganarsa a cikin mala'iku muba wanda ake wa biyayya fil mala'il a'la a saman sama aminun alal wahayi kuma shine amintaccen Allah akan wahayinsa domin jibril shine mala'ikan wahayi daga nan sai abdurrahman sa'idi yake cewa walamma zakara fadlar rasuli almalaki lokacin da Allah ta'ala yanzu ya ambatan mana halalar wannan mala'ika dan aike amma mala'ika dan aike daga wajen Allah zuwa gaba annabi to dan aike daga wajen Allah zuwa gaba annabi shi ake cewa mala'ikan wahayi wanda yake mala'ikan wahayi shine mala'ika jibril to shine yanzu anan Abdurrahman Sa'idi yake cewa ma zakara fadlar rasul almalaki lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambatar mana falalan wannan jakadan dan aiken na mala'iku na mala'ika ba mutum ba kenan dan aike mala'ika wanda yake tuhowa da wahayi wace shi fallasa da aka ambatan mana innahu qawlu rasulun karim Allah ya ce masa rasulun jakada ne mai karanci Allah ya siffanta shi da zi kuwa ma'abocin karfi ne sannan kuma makinun sannan kuma mutsa'in wanda ake masa biyayya ne sannan kuma aminu to lokacin da Allah ya faɗi wannan falala ta wannan jakada mala'ika to allazi ja'a bil qur'an wanda shine zo da alqur'ani zakara fadlar rasul albashari to nan kuma sai an ambatan mana falalar manzo kuma a cikin mutane ko na mutum allazi nazzala alaihi alquran wanda shine qur'anin yake sauka ko aka sauka alqur'ani wada ilaihi nas wanda shine ya kira mutane faƙala sai Allah ya faɗa a ayata 22 Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma sahibukum to fa wannan ma'abocin naku yanzu ana gaya wa ƙuraishawa ne da suke ce masa sha'irin majnun da suke ce masa kahin da suke cewa a satiril awwalin yanzu su Allah yake wa raddi to wa ma sahibuku yana daga cin jawabin waccan rantsuwar da aka yi wa ma sahibuku to wannan wanda aka tayar muku manzan da aka tayar a cikin ku kun san asalinsa kun san tasowarsa ku ne ma kuka sa masa al'amin saboda nagartarsa kuke ce masa muhammadul amin to wa ma sahibukum bi majnun wannan ma'abocin naku wanda kuka sani ba mahaukaci ne. ya kuli zuhaili zuhaili yake fada a cikin tafsirinsa alwasid yake cewa wasafin bisiha li'ishari bi annahum alimuna bi an siffanta masu cikakkiyar ingancin lafiyarsa da hankalinsa domin jiyar da su da cewa su sani fa sun san shi fa sun san al'amarinsa wa annahu aqalun nas shine mafi hankalin mutane wa akmaluhum kuma shine mafi kamalar mutane ta kowace fuska ayata 23 ولقد رآه بالأفق ولقد shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga mala'ika jibrilu bil ufuqil mubin a wato gabas a sama kuma ibn kasir yake cewa ra'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jibrila allazi ya'tihi bir risala wanda yake zuwan masa da sako anillahi daga wajen Allah ala suratin lati khalaqahu Allah ya ga mala'ika jibril a bisa surarsa wadda Allah ya halicce shi da ita alaiha lahu situmi a tujina kuma shi mala'ika jibrilu yana da fuka yana da fuka-fuki ne wato 600 lahu a Tijana. yana da fuka-fuki 600 ayata 24 ba 25 wa ma huwa ala al bi banin kuma shi wato akan abin da ya shafi gaibi ba irin zaton da kuke masa bane ba shi ke kirkirar abin da yake gaya muku ba wahayi ake masa kuma shi amintacce ne baya boye abin da aka sanar da shi abdurrahman sa'idi yake cewa ai mazanunin fihi a tuhuma baya daga cikin wanda ake sa bi an yuzida aw qus da ya rage ya ƙara wani abu akan abin da Allah ya turo shi da shi nasa kenan aw qus ko ya rage wani abu ya ɓoye minhu daga abin da Allah ya masa wahayi aw yubaddal ko kuma ya canja aw yughayyir ko ya jirkita kama huwa laisa bi bakhilin kamar yadda dai shi ba marowaci bane fa yuzannu fihi annahu yakhtimu minhu shay'a sai aizatan cewa saboda rowa zai boye wani abu daga cikin abin da aka yi masa wahayinsa aw yukhfihi ko ya lullube abin da aka masa wahayi bukulan bihi dan tsaban rowa aw yanqusa ko ya tauye wani abin da aka yi masa wahayi saboda shuhan matsolanci wa bukulan duk Allah maɗaukacin sarki ya wato kore masa wannan saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir mun karanta wa ma huwa bi yace wa ma huwa kuma shi dai wannan alqur'ani ba kaman yanda kuke jingina masa ba cewa asadirul awwali naktatabaha fa hiya tumla ilayhi bukuratan wa asila tatsuniyoyin mutanen farko ne yake zuwa da safe ya samu wannan dattijo ya masa dissertation ya zo ya ce ga wahayin safe da yamma ya je samu wannan ya masa dissertation ya zo ya ce mutane ga wahayin yamma suka ce wai tatsuniyoyi ne yake wa ya ce wahayi ne shine Allah subhanahu wataala ya ce kul ka ce da su anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima wanda ya san sirrin sammai da katsai shine wanda ya saukar da alqur'ani innahu kuma yadda al'amarin sa yake kana ghafurur rahima ya kasance mai gafara ne mai jin kai saboda haka wa ma huwa bi kauli shaytanir raji shi wannan alqur'ani ba maganar wani shaytani bane ba harkar aljanu a cikin wato alqur'ani mimman yastariquna sam'a cikin wanda suke sata ji wa yalqawnahu jeho abinda suka ji ila awliyaihim zuwa ga masoyansu bokaye minal insi daga cikin mutane fa fihi sai su cuɗanya abinda suka ji wa yukazzibuna su yi ta hada da ita to shi alqur'ani ba haka yake ba mun ji cewa wa mala'ikan da ya zo da shi mai karfin da ba a iya tare shi ne mai amanar da ba za a jirkita abin da aka turo shi da shi bane har sai ya kai shi inda aka turo shi wajen ba annaban da aka tura shi saboda haka wannan ayar kamar yadda Allah yake cewa wa ma tanazzal bihi ash-shayatin ba shaidanu bane suka saukar da alqur'ani wa ma yanbaghi lahum bai ma dace da su wato shaidanu din ba wa ma yastati'una ba ma za su iya ba suratu shu'ara daga nan sai a akirul matsaf ya rage mana ƙarshen zagaye na ita wannan sura din wabbaka humullahu ala zalalatihim Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu wautarsu a bisa ɓatansu ala dalalati kama ya ƙolu alƙaɗan kamar yadda ibrahim alƙaɗan yake faɗa a cikin tafsirinsa yake cewa sun bayyana lahum sannan Allah ta'ala ya bayyana musu annahum ƙaumin ballo cewa su wasu mutane ne da sun ɓace ɗariƙar huda sun kaucewa hanya ta daidai wa jahilu sun jahilci sabilar hikima ta farkin da yake shine na hikima na gaskiya faƙala sai Allah yake faɗa tun daga kan aya ta 26 har zuwa ƙarshen sura ta da tara نعم وما تشاء jazakumullahu khaira Allah madaukakin sarki yace to fa aina zahabun. ina aka tafiyar da hankalinku ya aka firgice kuka rikice ayi turuqin ahada min hadha at-tariq taslukun wata hanya kuka samu mafi kyau sama da wannan hanyar ta alqur'ani da kuka kama kuka buka bar alqur'ani wata hanya kuka samu ibn kasir yake cewa fa aina tazhabu uqulukum ina hankulanku suka tafi fi takazzilukum bi hadha alquran sai da kuke ƙaryata wannan alqur'ani ma azhurihi tare da bayyanarsa wa wuduhihi da fitowar fili wa bayanu kaunihi ja'a min indillahi azza wa jal da kuma duk bayanin da aka yi cewa shi alqur'anin nan ya zo ne daga wajen Allah mai girma da ɗaukaka ku kuma ina hankalinku ya tafi har yanzu kuna nan kuna ƙaryata alqur'ani Allah ce in huwa ai shi qur'ani ba wani abu bane illa zikirun face zikirun lil alamin wato tunatarwa ce fadakarwa ce wa'azantarwa ce lil alamin zuwa ga duniya baki daya yadda annabin ya zama annabin duniya qur'anin ma zikirun lil alamin Allah ce ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira kuma aiko ka ba sai da dukkanin mutane kana mai bishara da aljanna ga wanda ya ji ya gani ya bi kana ne wato Gargaɗi da wuta ga wanda ya iya kangare ya kauce maka saboda ka bashiran wa nazira cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama zuwa ga duniya baki daya shi yasa ake kiransa nabiyur rahama annabi ne annabin rahama shi yasa Allah ya shede shi akan wannan rahama yake fa bima rahmatin minallahi lintalahu saboda wannan rahamar daga wajen Allah da kai ya gini rayuwarka jininka da tsokarka a kai linta lahum sai ka zama kana mai tausaya musu kana mai sauƙaƙa musu Allah ce walau kunta fazzan galizal kalbi da ka zama mai gatse gatse mai kaushin hali lam min haulik da sun watse sun baka sahabban nan da ba su taru wajen ka ba da ba su ji daɗin zama da kai ba da ba su so ganin ka ba da ba su so kin rabuwa da kai ba da ka zama fazzan galizar qalbi lam min haulik sai Allah ce fa'afu anhum ka dinga musu afuwa ga lahum ka dinga nema musu yafiya a wajen Allah wa shawurhum fil amr in zaka yi al'amari kake shawara da su fa iza azamta fatawakkal ala Allah in kuma ka yanke zaka yi wani abu sannan kuma ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah madaukakin sarki yana son masu dogaro a gare shi to kuma yadda Allah ya ce anan in huwa illa dhikrul alamin shi alqur'ani to shi ma annabin kaji annabi ne na duniya baki daya saboda haka Ibrahim al yake cewa laisa hadha al-Qur'an azim illa tazkiratan lin-nas ba wani abu ne matsayin alkur'ani face wa'azantarwa ga mutane jami'an baki daya ya amuruhum bil khairi yana umartar su da duk wani abu ne amsa suna alkhairi to qur'ani yana umarci umarni da wannan abu wa yuzajjiruhum kuma yana tsawatar da su an sharri ga duk wani abu da yake amsa suna sharri tunda kan kankane har zuwa kan mai girma wa huwa hidayatun shi alqur'ani shiriya ne wa tazkiratun kuma wa'azantarwa ne sai Allah ce liman sha aminkum an yastafi to ga duk wanda ya so daga cikinku an yastaqim ya hau layi ya hau kan tafarki siratal mustaqim to liman sha aminkum duwan wanda ya wal qur'ani shine tafarkin tsira Abdurrahman Sa'id yake cewa ba'ada ma tabayyana rushd min al bayan shari'a ta bambanta da abin da yake hauka ne wauta ne shirme ne wal hidaya min al-balala shari'a ta bayyana daga abin da yake bata ne to wanda Allah madaukakin sarki ya masa katari ya gane gaskiya sai ya bi kamar yadda yace inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shiryar da dan adam tafarki sai da in ya shaƙi iska a bayan ƙasa ya ce sha ya ƙoshi maimakon ya gode wa wanda ya bashi lafiya ya bashi abincin da ya ci ya bashi arzikin da yake amfani da shi a kuma sai ya kafircewa Allah na hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to amma sai Allah bai koye masa da to amma inna a ta lil kafirina silasilan wa aglalan wa sa'ira mun yi tanadi game da wanda suka kafirce mana suka gode mana a bayan ƙasa maruruwa da ƙuƙumi ƙarshe kuma da wutar sa'ira Allah ya kiyaye to liman sha aminkum an yastaqim aya ta ƙarshe sai Allah ce cewa mata sha'una amma duk yadda aka kai duk yadda manzanni za su yi bayani duk yadda masu wa'azi za su yi bayani wa ma sha'una, ba ku ne abin da kuka so zai kasantu ba illa an yasha Allah sai dai abin da shi Allah ta'ala hikimarsa ta bartu rabbul alamin ubangijin duniya da abin da yake cikin ta ibn kasir yake cewa ai laysatul mashi'atu muwakkilatun ilayku ai mashi'a ganin damar kaman akan shari'a ba a hannunku yake ba faman sha'a ihtada wa man sha'a dalla wanda ya so ya shirya wanda ya so kuma ya bata bal ba haka ba abin yake zalika kulluhu tabi'un lil mashi'a wannan duk shiriya da rashin shirya yana wato tattare ne da mashi'a ta Allah ita shiriya gam da katari ce ita ce abin da muka ce gata baya sa a ce ai an dan gata ne an shiryar da shi a'a kuɗi a ce aka yayi kuɗi ya sai shiriya a'a kawai in ka ga mutum akan shiriya zaɓi ne Allah ne ya zaɓe shi ya shiryar da shi Shi shine abin da suke cewa taufiki ita shirya taufiki ce gam da katare ce da wani yana yi wani da ɗan gidan annabi kan'ana manzo na farko da Allah ya aiko annabi nuhu ɗansa kan'ana bai musulunta ba a ƙarshe a da shi aka halakar da wanda aka halakar aka yi ruwan tufana mahaifin ya ce ya bunayyar kaf ma'ana wala ta kuma kafirin ya kai ɗana zo ka hau jirgin ruwan nan tare da mu katsalama da mutane kafare mahaifin nasa fa ne annabin annabi nuhu amma sai ce masa sa'awi ila jabalin ya asumuni min alma yace ga dutse can ni can zan hau ya kare ni da wannan ruwan kuma ruwan ba normal ruwa bane ruwan tufana ne Allah ce fa fatahna abwaaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudr an buɗe kofofin sama ƙasa idanun ruwa ya fito ruwan ya haɗi wanda ya tsira ne wanda ya shiga jirgin ruwan annabi nu mahaifinsa ya ce ya bu na ma ma'ana hau jirgi tare da mu kada ka zama cikin mutane kafirai shi kuma ya ce mahaifinsa awi ila jabalin wata katon dutsen shi zan je in hau ya mu ni min alma zai kare ni daga ruwa tausayi na mahaifi ga ɗansa ya ce la asimal yawma min amrillahi illa man rahim ya ce kaga babu wata kariya ba abin da zai kare ka ba dutse ba ko ma menene daga wannan al'amarin na Allah wannan ruwan ba normal ruwa ba ne da za a ya ɗauke a illamar rahim sai wanda Allah ya ji kansa ya hau cikin jirgi shine zai tsira amma saboda baya cikin wanda Allah ya rubuta musu shiriya sai Allah ya ce suna wannan musayan yawo wa hala bainahumul mawju fa kana minal mughraqin shi igiyar ruwa kumfan kogi sai ta shiga tsakanin tsakaninsu sai zama cikin wanda aka halakar da su To shiriya wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alami ba wai ku ne kuke so ba abin da Allah ne ya zartar abin ba mu wakilin bane ilaiku bal zalika kulluhu tabi'un li mashi'atillah wannan duk yana bin mashi'a ne ta Allah rabbul alamina ubangijin duniya da abin da yake cikin ta wannan shine karshen karatun mu ne kuma shine karshen wannan sura suratul takawiri mun hada ta kenan a cikin darussa guda uku abinda muka karanta daidai cikin ta muka fassara da cewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tantani ba ko da tambaya na'am mala'iku suna ganin Allah a'a babu wannan ilimin mala'iku bayi ne na Allah tunda ba wanda ya fi soyuwa a wajen Allah irin annabi sallallahu alaihi wasallam to an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an ce kaga Allah yace nurun anna arahu yace haske ta ya zan ganshi matarsa Aisha matar annabi kenan Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce duk wanda yace annabi ya ga Allah yawa annabi to in a matsayin annabi ne shine khairu khalqillahi ajma'ina tiyayyan halittun Allah baki daya bai ga Allah ba to kaga zan a ce mala'iku suna ganin Allah bai taso ba dan da wani zai ganshi farkon ganin sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sai ne mu annabi Musa daga Allah ba walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arani anzir ilayka qala ne lan tarani kagan yawa lokacin da annabi Musa zo miqatin mu suka yi magana da Allah annabi Musa da ya ji daɗin magana sai ce to a wutar nan kuma rabbi arani anzir ilayka ka nuna min kai na ganka qala sai Allah ya ce masa lan tarani fau fau ba za ka ganni ba walakin umbir ilal jabali sai dai wannan dutsen da ka jingina da shi turu sina da kake zuwa ka ji maganar tawa kalli dutsen a sanar din da aka ba shi gina fa inista istaqarra makanan in ya tabbata inda yake dutsen ko gizo bai yi ba to kai ma ta rai fa saufa tarani sannu zaka gani ya faru falan ma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da hasken ubangijin annabi Musa ya sauka akan dutse ja'alahu takka sai sa dutsen ya rugurguje wa karra Musa sa'ifa annabi Musa ya faɗi sumamme to ya ga Allah kenan to falan ma a faƙa lokacin da ya farfaɗo fa me yace subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin yace tsarki ya tabbata ga Allah tuba nake na daina tambaya irin wannan kuma ni ne farkon mai kauya to da haka annabi Musa bai ga Allah ba to sai me na'am eh eh da ni da kai dai ya zaɓe mun Allah bai zaɓi mutum a cikin shirin da yiwuwa <laughs> eh. to ta za ka roƙe ba ka cin yin yanzu kaman wanda yake wani sande ko wani cikin ya kami ya zai abin nan sai dama in yana neman shirya sai Allah ya masa gam da katari zai yi shirya hmm? amma yanzu wanda baya shirya kaga baya shirya kawai kala biyu ne mutane ko shiryayye ko batacce sai Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka bamu alhaji ajiya da bashi da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya bashi lafiya wahalar da ya sha Allah ya sa kafara ce Allah ya tada kafadinsa Allah ya kawo ƙarshen wannan rashin lafiya tasa da dukkanin sauran musulmi baki daya wanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ya kai rahama kabarin su Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya ba mu guzurin tarar da su wannan annoba da muke cikin ta muna tawassuli ya Allah da sunayen ka tsarkaka da siffofin ka madaukaka da wannan wata mai albarka da ibadu da ake a cikin sa Allah ka ji kanmu Allah ka ji tausayin mu Allah ka yi mana wannan corona Allah ka yi mana wannan corona برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد alhamdulillahi rabbil alamin